saboda girman uwa da uba saboda girman uwa da uba haba malam tun da dan da bai uwarsa da ubansa ba dan da bai uwarsa da ba a cikin hasara yake duniya da lahira idan kuma wani bai baka nasiya cewa ka bi mahaifanka ba shi kuma ya cice ka wallahi ba masoyin ka bane duk mutumin da zaka bata iyayenka bai kiran kai ce kai ka tsoron Allah ba wallahi ka tsoron Allah ka je ka yi magabara wallahi ya cuce ka wallahi ya cuce ka shi ma dama dan banza ne wannan mutum eh ai shi ma ba mutum arziki ba ne ko na ziki ne la yumin ahadukum hatta fi bala fi ma da shi ya san darajar sa ai zai nuna san girman ka ko ba kai ke wajen wani to ga shi dai ka ga malam ka duba Allah ba ce ai kar abota ko asishi amma da kan sai kawo wa alabi sai ce wabilwa da ai ma'ana asinu ku kyautata da ga uwa da uba uwa da uba to kaji a cikin alƙur'ani